بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya من Allah الله سبحانه وتعالى wanda ya sake kadar haɗuwar mu a wannan yammaci mai albarka yammaci na alhamis na goma sha hudu ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta alif ɗari hudu da talatin da biyar kuma daidai da sha shida ga watan janairu watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya za mu tashi a babi na biyu a cikin wannan littafin mai albarka littafin kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid na shekul islam wa mujaddidu da'awati tauhid muhammad ibn abdul wahab ibn sulaiman at-tamimi Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi qala rahimahullah babu man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannata bighairi hisab wa qawli Allah ta'ala inna إبراهيم كان ummatan قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين قال رحمه الله babu. man haƙaƙa tauhida da halar jannata bighairi hisab mala yace wannan babi ne da zai mana bayanin man haƙaƙa duk wanda ya tabbatar da tauhidi ya tsantsanta tauhidi ya tsarkake tauhidi dan ma'anar ne shine takhlisuhu tsabtace shi wa tasfiyatuhu da wanke shi da take shi min shawa'ibi shirki daga barin dukkan wani gugguɓe-gugguɓe na shirka ɗaya kenan wal bid'i da barin duk wasu bidiyoyi biyu kenan wal ma'asi da barin laifuka uku kenan in mutum Allah ta'ala mai gamdakatar ya bar waɗannan to lalle ilalla ya tabbatar da tauhidi ka san yana da tauhidi daban kuma ya yi ta hakikin tauhidi daban to babu cewa babu man haqqaqa haqqaqa fi'l madi yuhaqqiqu fi'l mudari shine mazdarin ne zama haqqaqa yuhaqqiqu ta hakikan kenan man haɓaka tauhida duk wanda ya tabbatar da tauhidi ya tsantsanta tauhidi ya fayyace tauhidi ya yi tsantsar tauhidi mace ko namiji don shi ne man yana shafar mace yana shafar namiji ka za ta man ma fi ni ma'an kullal umuni ya ukhayya fasma'a saboda ya shafi mace ya shafi namiji ba wai ana kiran a yi tauhidi ne ga maza kaɗai ba su kuma mata suna shirkiyar suna bokanci suna sihiri ana musu kulumboto ba a'a ya shafi maza ya shafi mata duk wanda ya wannan da kalin jannata da zai da hisab wannan ya riga ya shiga aljanna ma ba tare da hisabi ba ko kuma da kalin jannata zai shiga aljanna da zai da hisabi ba tare da hisabi ba ba za a ce ya kwance kayan shi a ga salloli nawa ne azumi nawa ne a ciki ba kawai ya wuce haka duk wanda ya samu wannan fas ɗin ranar alkiyama an zo ma'auni aka ce shi ya wuce kawai ba za a tambaye shi ba babu kaga wannan ya abin nan babu azaba kenan domin tambaya ma nau'i ce na azaba ya ake kai haka yanzu ba za ka yi bayani ba shi ma sai ya ga zuffa tana kitowa mutum to amma duk wanda ya tsantsanta tauhidi ya tabbatar da tauhidi to wannan zai shiga aljanna bi ghair hisab wala azab kenan ba tare da hisabi ba ba tare kuma da wata azaba ba wannan lalle ilalla yana nuna mana wani tsagi ne na falalar tauhidi kamar yadda babun da muka kammala a darasin da ya gabata babu fadlu tauhidi wa ma yukaffiru min adh sai kuma bin da babu man haqqaqa tauhid dakhal jannata bighairi hisab wanda yake mana bayanin wannan wani nau'i ne na falala falala kuma ta tauhidi wa qaulillahi ta'ala da fadan Allah subhanahu wa ta'ala da yace inna ibrahima lallai annabi ibrahim alaihi salatu wassalam khalilullah kana ya kasance ummatan al'umma ce su da guda qanitan lillah mai kankan da kai ne ga Allah subhanahu wa ta'ala hanifan mai kakke ne wanda ya bar dukkan wata turba da take ba ta daidai ba ya tsayu akan hanyar da take ta daidai walam yakun min al mushrikeen bai taba kasancewa daga cikin mushrikai ba nawa kenan hudu sifofi hudu ne ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sifanta annabi ibrahim alaihi salatu wasalam da su sifa ta farko kana umma sifa ta biyu kana qanitan lillah sifa ta uku kana hanifan sifa ta hudu wa lam yakun minal mushrikin to wanda ya haɗa waɗannan to lalle ilalla wannan ya tsantsanta tauhidi domin waɗannan sifofi su ne ƙololuwan tsantsanta tauhidi tsantsanta tauhidi na ƙarshe kenan saboda haka annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya ce mana Allah ta'ala ya ce mana dangane da annabi ibrahim inna ibrahim kana umma annabi ibrahim ya kasance al'umma ne ma'ana shugaba ne abun koyi ne da kowa da kowa yake yake koyi da aikinsa kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce thumma wahina ilaka an tabi' millata ibrahim hanifa kuma annabi ibrahim mutum ne mai karantar da alkhairi mai bayar da alkhairi waɗannan abubuwa su suka sanya ya zama na ya tara tauhidi baki ɗaya ya sanya ya haɗu ya sami manyan manyan abubuwan da suke taimakawa wurin tabbatar da tauhidi da asabaru da alhaqi haƙuri idan Allah ta'ala ya azurta mutum da haƙuri to zai samu tabbatar da tauhidi in ba shi da haƙuri sai ga can wancan abokin nashi ya ce mai akwai boka wuri kaza a tafi ruru wannan makocin nashi ya ce a ko wani boka addu'a shi kamar yankan wuka duk ƙarya ne ma allah bihi min sultan shi din ne ya lissafa mai ya ce yana da wani aboki yana kaza kaza kaza kaza watakila lokacin da kuka tafi tare yana kai mai communication ko yana tura mai ya yi kaza ya kaza yana zuwa sai daga yana lissafa mishi ba zan ce yana lissafa maka ba yana lissafa mishi kaza kaza ko tsaya wuri kaza a'a ka je yana duk kawai rudu ne a ciki wakilai ne nasu a cikin al'umma so kaga mutumin da ke da haƙuri za a ga da yake da ne tabbas abin da ya same shi da abin da ya samu da abin da ya rasa duk daga Allah subhanahu ta'ala ne wannan yana tsantsantawa mutum ya sami hakikanin tauhidi ta lillah shaykhul islam ibn taymiya yake cewa alqanutu shine dawamu ta'a wace alqanut shine tabbatuwa akan da'a akan biyayya ga ubangiji subhanahu ta'ala kenan idan masallaci ya dade a cikin sallar shi ko a rukuri ko a tsayuwa ko a sujada ana kiran shi da cewa qanit amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzaru al-akhirata wa yarju rahmat rabbi kenan qanit yana zuwa da ma'anar mai dawwamamme akan da'a qanit yana zuwa da ma'anar al-khudu kankan da kai ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan shi annabi Ibrahim mai dawwama ne a da'a kuma da'a da yake dawwama ba wai yana yin da'a ce zuciyar na wani wuri ba ba yana sallolin farillai zuciyar na wani wuri ba sallolin zula zuciyar na wani wuri ba azumi yana ganin ba din ya zama dole ba da bai yi ba a duk ba irin wannan bane masu Allah salamatu wa lafiya saboda yana kankan da kai ga Allah subhanahu wataala shine qanitan lillah yana kaskantar da kai shi ga Allah subhanahu wataala wani yana kankan da kai ne ga kowa ga wanda ba Allah ta'ala ba in ka je ka same shi a fadar wani ka ce in ka taba shi ba zai motsa ba so yayi shuru yayi namo yayi yayi ka yana jin magana malam ya yi shiru ya dauke wuta saboda tsabagen kankan da kai tun da suka shiga mota ko kuma suna sauka ya ɗauki wayar shi ya kashe ta gaba daya amma zai zo masallaci ba abin da ya dame shi amma in suka je wani wuri da ya an kuma shi appointment wuri kaza ne a sai ga yana to akwai kashe waya fa ko sai ga kawai ya ɗauko wayar shi ya kashe ba wai ya sa ta asalin ba ka bar nutsuwar da zai yi sawa'u wannan wani mai wani mai mulki ne ko kuma wani mai kuɗi ne zai bashi bashi ko dai zai rage mai bashi ko kuma dai ranar ma ya taɓa ganin sa wani mai hanya zai zo ce zo mu je ka ganshi sai ganshi ya nutsu mana amma a gaban Allah subhanahu wataala ba abin da ya dame shi in yana sallah aka tambaye ka aka ce ina wani sai ka ce to kai dai ka baro shi kamar zai hau sama dan ka ga yana haka A shi wai sallah yake kai ka dauka yana duba sama ne ya za ya sa tsani ya sa kwaranga kai kuma washe sallah yake kaga ya daga kenan ya daga kenan ya yi kaza shi kamar zai hau gori ya motsa jiki ya yi kaza ya kaza haka ake rayuwa ba kankan da kai alhudu qanata lillah ne kankan da kai ne ga Allah subhanahu wataala hanifan wanda ya karkace ma duk wata hanya ta ba daidai ba ne wanda ya kauce ma duk wata hanyar da ba daidai ba ya tsayo akan hanyar ubangiji subhanahu wataala shine ibn qayyim yake cewa al-muqbilu ala Allah shine wanda ya fuskanci Allah subhanahu wataala kadai al-mu'ridu an kulli ma siwa wanda ya kada kai daga dukkan abin da ba Allah subhanahu wataala ba na biyar na hudu wala ne kuma min mushrikin bai taba kasancewa cikin mushrikai ba wanda yake wannan yana nuna maka kenan ya tsantsanta tauhidi yana da cikakken ikhlasi da gaskiya akan abin da ya faɗa malamai suka ce ubangiji subhanahu wataala ce inna ibrahima kana umma ya kasance al'umma su da guda kuma alhali a karan farko yana da karancin mabiya don a nuna maka duk wanda yake tsaye a kan gaskiya wacce take ita ce Allah ta'ala iya daidaita a matsayin gaskiya to shi karan kansa shi ne al'umma ba wai sai an taru an zama miliyan biyu miliyan uku biliyan a wanda yake tsaye a kan gaskiya hakikanin gaskiya to shi ake kira al'umma sauran da suke ba a akan daidai ba duk ta mutafarriquna ne za a gan su duk da ba su yarda da shi ba to za a ga kuma a junansu ba su ittifaki ba kun gane wannan da sauran misali shi ne duk da ba su yarda da manzalar sallallahu alaihi wasallam akan tauhidin da yake kira su da shi ba to a junan za a ga akwai mai bautar lata akwai mai bautar uzza akwai mai bautar manat akwai mai bautar ashira da Allah ta'ala ce wannan huwa rabbu shi'ra shi Allah shine ubangijin tauraruwa ashira da wasu suke bauta mata tsorka lalle ilalla wannan yana nuna mana tsantsa goran ta hakiki na tauhidi ana buƙatar mutum ya tsantsanta tauhidinsa kada ya bari wata bidi'a ko mai kankantarta ya daina ganin ta abu sannu sannu sai ta zai ta rubuje mai tauhidinsa kada ya daina ganin laifi ba wani abu bane yana ganin laifi kada ya manta fa dutse a hankali a hankali ya girma kuma wannan abun da kake ganin wancan ba laifi bane wancan ba laifi bane in aka tara shi inda za a tara a tara a tara sai ya ga in zo mai nauyi ya zo mai yawan gaske so da ga kare kankantar laifin da mutum ya yi ya ga girman wanda iwa laifin shine Allah subhanahu wa ta'ala wa qala wallazina hum bi rabbihim la yushrikun wallazina hum kuma waɗanda suke su da rabbihim dangane da ubangijinsu la yushrikun ba sa taba yin shirka ba sa taba hada shi da wani wannan ayar ɗaya ce daga cikin ayoyin suratu al-mu'minun kafin wannan ayar Allah madaukin sarki yake cewa innal ladzina hum min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yushrikun wal ladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim raji'un wa la yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun waɗannan sifofi ne kenan da ubangiji subhanahu wataala ya ce inna yuzunahum min khashyati rabbihim lalle dukkanin waɗanda suke dangane da jin tsoron ubangijin su mushfiqun suna kankan da kai suna jin tsoron ubangijinsu wallazina bi ayati rabbihim yu'minun wanda yake dangane da ayoyin ubangijinsu suna yin imani ayoyin ba sa kafirce ma ayoyin ubangiji ba sa jami'in jaga da ayoyin ubangiji sai Allah ta'ala ce wallazina hum bi rabbihim la yushrikun kuma waɗanda suke su dangane da ubangijinsu ba sa shirka da shi ba sa hada Allah da wani idan aka ce hada Allah da wani ba wai wani abu ne na tarihi da za a ce hada Allah da gunki ba mutum yana yana da yana bauta ma Allah yana bauta ma gunki ko bauta ma dodo da bauta ma gunki da bauta ma dodo duk wani tsaji ne na bauta ma wani Allah ba wai shi kadai ne bauta ma wani Allah ba akwai masu bauta ma gunki akwai masu bauta ma dodoni akwai masu bauta ma mutane akwai masu bauta ma mala'iku akwai masu bauta ma aljanu duk suna bauta duk kuma sunan su suna bauta ma wani kuma bayan Allah subhanahu wata'ala akwai kuma a wannan shi duk ba wannan ba shi kuma wani abu yake bauta ma na daban shi kullum haruruwar abin hayaniyarsa kare haƙƙin ɗan adam akan shi yake tare jijiyar waya kare haƙƙin mata kare haƙƙin yara kare demokuraɗiyya kare waye kare waye kare waye su kuma kai gace waɗannan su ne abin bautarsa daga an ba mutum ya tantance ba sai ya bi wata gayyar da za ta raba shi da addininsa sai an je can an shiga kabari sai mutum ya gane ashe ya boro jama'arsa a lokacin kuma ina ba magana dawa saboda ka sai mutum ya kiyaye wallazina hum da rabbihim la yushrikun su ne wanda yake dangane da ubangijin su la yushrikun ba sa shirka ba sa hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani da kuma dukkan nau'i na shirka ba sa yin shirka karama ba sa yin shirka kuma babba Abinda ake nufi da shirka karama ita ce wacce ba ta fitar mutum da ba ta fitar da mutum daga musulunci ba wai ita ba ta da laifi ba a akwai laifi kai amma ba ta fitar da mutum daga musulunci ne bambanci a shirkul akbar ita ce wacce take fitar da mutum daga musulunci bambancin su a shirkul asghar ba ta tabbatar da mutum a wuta amma kuma ba ta hana mashi shiga wuta ba ta hana mashi shiga wuta a shirkul asghar amma ba ta tabbatar da shi a wuta Idan ma a shirkul akbar idan take tabbatar da shi a wuta khalidina fiya abadan so da ka ga kenan ba mutum zai ce ai wannan shirkar karama ce karama ce ba babba ba sallallahu salamatu lafiya قال رحمه الله عن حسين بن عبد الرحمن أنه قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدفت قال فما صنعت قال ارتقيت قال فما حملك على ذلك قلت حديث حدثناه الشعبي قال وما حدثكم قلت حدثنا حدثنا عن بريدة بن حصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى ثم قال قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قربت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم وظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقومه فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب ثم نهض فدخل منزلا فخاب الناس في أولئك فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محسن رضي الله عنه فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها أكاشا قال رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل يتي عن حسين بن عبد الرحمن fatan كنا biye da كنا جمع بند مالا يكي فتح ga abin da yake faɗa Allah ya ce manzan Allah ya ce Allah ya ce manzan Allah ya ce amma kuma wasu ka jana kamar wannan mutumin na kasar India da ya ɗauki kitabu tahir bayan an cire mishi bango sai ya karanta sai ce wannan wani littafi ne kamar wani sashi na sahih bukhari bayan kuma da kullum sai ya tsine mishi ashe ya jahilce shi to kuma shi jahilci ba abin da bai kawo ba wal jahlu da'un qatilu وشفاؤه أمران في تركيب متفقان نص من الكتاب أو من سنة وطبيب ذلك العالم الرباني لك الأمر أفهمني الشيخ محمد بن عبد الله يتشوى عن حسين بن عبد الرحمن wannan daga Hussein Hussein hawan sadin ya'un sinin ainun Hussein ba Hussein ba Hussein wanda yake ake kira dan wanshi Hassan kenan ko akwai Hassan da Hussein ba Hassan da Husaini su ne waɗanda aka haife su lokaci guda ba wannan ba Hassan bane ba kuma Husaini bane su ne Hussein da Sadin ne ba da Sinin ba jikokin manzo Allah sallama su ne na Sin shi kuma wannan Sadin ne an Husain bin Abdurrahman shine Husain na Abdurrahman As-Sulami yana cikin tabi'u tabi'in shi ba sahabi bane ɗaya ba kuma tabi'i bane biyu shi tabi'i ne na ta'ibi tabi'i ne na tabi'i kenan bai ga manzon Allah ba dan da ya gani da ya zama sahabi bai ga sahabi ba dan da ya gani da ya zama tabi'i shi ya ga wanda ya ga sahabi ne ina fatan kuna jin wannan da ke ko ku ji yadda silsilar karatu take qala sai yace kuntu inda sa'id ibn jubair na kasance a wurin sa'id dan jubair shi husain bin abdurrahman ya rafa shekara ta 130 bayan hijira yake cewa kuntu inda sa'id ibn jubair na kasance wurin sa'id ibn jubair shi sa'id ibn jubair shi yana cikin manyan manyan almajiran abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abbas sahabi ne ko ba sahabi bane sahabi ne sa'id ibn jubair shi ya zama kenan tabi'i saboda shi ya yi karatu a gaban sahabi ma'ana tabi'i abin nan tabi'i tabi'i ya karatu a gaban tabi'i sai ibnu jubair Allah ta'ala ya kara mashi ɗaukaka ya ce ayyukum mar'al kawkab alladhin qabda bariha yake faɗa ma ɗalibansa kenan yace waye daga cikin ku ayyukum waye daga cikin ku ra'a yaga alkawkaba tauraro alladhin qabda bariha wanda ya faɗo din nan jiya ji albariha shine daren da ya wuce sai ya kira albariha. malaman lura sun yi tahrirat shin yaushe ake kira al-laila yaushe ake kira albaniya wannan ba ba shi da alaka da karatun mu sosai albani hajji daren da ya wuce daren da ya wuce kenan tauraro ya faɗo yudin na haka kun gane ko sai yake sai ibnu jubair yake cewa a cikin kuwa ya ga wannan tauraron fa qultu sai na ce in jiwa in ji Hussein bin Abdurrahman ana na zan shi ni na gan shi sun makultu sannan kuma sai na ce amma ku fa saurara amma ku saurara ba wai amma ba amma amma ku saurara in ni lam akun fi salatin ni lokacin da na gan shi ba wai ina sallah ba ne walakin ni duk sai dai an harbe ni kunama ta harbe ni ku lura da wata jumla da ya ya gani sai ce ba sallah yake ba dan eh, malami ya ga ce jiya sai a dauka kamar lokacin yana sallah ne yana kiyamul layl kun gane wannan da ce ko to sai ce a'a ba sallah yake yi ba lafiya mai zana abin nan ko an yi kiyamul layl ne shi ya san bai yi ba to ba ya san ya ce bai yi ba ba ko ya san ya ce yayi sai yi murmushi ne <laughs> gine gane na wato haƙarin wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna son a yabe su da abin da ba su yi ba ko abin da kai ne ya bu a ciki balle a yabe ka da abin da kai ka san baka yi ba saboda haka ka duba ga tsantsa goron ikhlasi da salaf suke da shi magabata suke da shi sai ce ya gan shi amman ba sallah yake ba dan galibi irin wannan lokaci lokaci ne da ake ganin wanda ka gan shi idan shi bude to ko da yana kiyamun lele ko yana karatun qur'ani ko yana nazari yana da wasu ayyuka ne na ibada nan ko dandali da ake fira ma an riga an tashi sai yin mazo ya ce ba sallah yake yi ba me yake shi a wannan lokaci ba sallah yake ba kuma idan shi biyu ya ce walakin ni lubuhtu sai dai kunama ta harbi ni a kusa wannan kunama ta harbe shi ai sai a hankali kun qal sai ya ce sai ibn jubair ya ce fama sana'ata to sai kai yaya da kunama ta harbe ka me kai qal sai ya ce irtaqaitu nayi addu'a ne na yi makaina addu'a shine irtaqaitu na yi makaina rukuya rukuya ake cewa ba ba ruqya ba ya ba ta da shadda kun gane ko rukuya ake cewa yace na yi makaina addu'a shine ma'anar irtaqaitu amma a ruwayar muslim istarqaitu akwai manci istarqaitu sai na nemi wani ilimin addu'a kun gane ko a wayan musulmi sai na kira wani imin addu'a amma a wannan ruwayar sai na yi addu'a da kaina qal sai ce fa ma amalaka ala zalik me yasa kai me yasa kai addu'ar me dalilin ka me ce hujjarka ka fahimci cewar komai da dalili ake yin shi komai da dalili ake yin shi saboda haka yace wace hujja kake da ita da kai wa kanka addu'a kai wa kanka ruqya qultu sai na ce in ji Abdurrahman bin Hussein hadithun wani hadisi ne fa haddathana Sha'bi Sha'bi ya karantar da mu shi Sha'bi kuma shine Amir bin Sharahil yana cikin fiqat ne na tabi'ai yana cikin manyan manyan tabi'ai ya rubuta karata 103 hadisi ne da Sha'bi ya karanta da mu sai ne aiki da hadisin ne ma kaina ruqya قال سيتي وما حدثكم ما يكرن تدكوش أبن kai aje da ake magana ko hadisi na haddasa sha'abi hadisi ne da sha'abi ya karanta mana ya karantar da mu me ya hadisin karanta mana shi ne ce Allah kuwa shi ne wato da wannan addini yake samun kariya laulal isnadu qala man sha'a ma sha'a da ba dan ya ce me isnadin ka ba wai malamin ka ba da kowa ya faɗi abin da ya gara ma amma ya san koya ba da zan ce ya koya maka ya karantar da kai wai malamin ka sau da mutum yana son ya faɗa sai in gum da bakinsa shi ne wani wani ke ce ya nuna ya haddace shi kenan ba wai ya baro littafin a gida bane ba wai darasin da aka yi ne aka ce kawo shi ne yake ta inda inda qala ma haddathakum yace me ya karanta da ku kuntu sai ne ce haddathana an buraida bin husayn haddathana ya karanta da mu in ga garanta haddathana mun karanta da shi kenan haddasana sa'un tana da fataha ne karka ce haddasana a ah! to za ka sha abin nan kenan haddasana an burairata bin husayn ya karanta da mu hadisi ne daga buraira dan husayn buraira dan husayn shine buraira bin husayn bin harith al-aslami sahabiyyun shahir shahararren sahabi ne ya rasu a shekara ta 600 ta 63 shekara ta 63 babu 600 a ciki wani sahabi ne za a ce ya kai shekara 600 ba su da ya kai shekara ɗari shida balle wani ya fito ya ce wasu shekara shi dubu kai annahu ya ce, shi da bin ya ce laruku ya ta ba a yin addu'a ba a yin tofi illa min ainin sai dai kawai dan kambun baka a huma ko kuma zazzabi waɗannan su suke sawa a yi abin da ya shafi rukuya kuna jira da ke ko qal sai ce kada ahsana man intaha ila ma kada ahsana hakika ko ya kyautata man intaha ila ma wanda ya kai koli zuwa ga abin da ya je duk wanda ya yi aiki akan hujja akan dalili wannan ya kyautata aikinsa yanzu da ake bi salsala sun ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ba ya kawo inda ya samu labarin ba kaga yanzu idan malami zai mai tsokaci sai mai tsokaci ta wata fuska kenan ko a tun da dai yanzu ya san abin da yi ba ya shi ne akan ya to addu'a ce ba kyau a'a ba kan wannan ba haka yace ba ba ce to addu'a ce ba kyau a'a kaza da kaza hadisi ne wani ya karanta da mu wani ya karanta da mu to ne fasara la ruqyata illa min ainin aw huma dan anan muna da annafiyu wal istisna a fannin balagha annafiyu shine la istisna shine illa a fannin balagha wannan shi kira al-qasr kenan waɗannan abubuwa biyu su kadai ake ma addu'a eh? da da ainu kambun baka da kuma humma amma malamai suka ce la ta ashfa babu addu'a da tafi saurin warkarwa wa aula wacce ta da wacce ta fi falala mai ruqyatul aini wal humma ba wai yana nuna sauran waɗansu abubuwan ba ya musu ruqya bane wala ji da ke ko sharadi da ake da shi kafin ya zama ruqya dole ya zama da larabci abin da aka ce dole yasa aka ce dole ya zama da larabci shine yaren dukkanin al'ummar musulmi baki ɗayan su kenan ko da ka je India ga wani yana wasu addu'a inda larabci ne kaga kai ma ka ji abin da yake faɗa ne ce a ai da yaran su kaza ne sai da mana wata kira sunan aljumu'i ke kira in ko da larabci ne kaga bayar da zai kira sunan aljumu ka ce ka ce wannan ba sunan aljumu bane shi sa aka mai da larabci zama shine yaran da za a yi riƙoya da shi duk abin da za a faɗa a zamana an faɗe shi da larabci daya sannan ya zamana kuma babu wani shirka a ciki babu wani lafazi na shirka a ciki don guje da lafazin shirkan ne ma aka ce a yi da larabci shine gamamman yaren al'umma baki da min ayin ayin shine kambun baka kambun baka kuma wani abu ne da mutum yake da shi wanda yake shi ma bai san yana da shi ba ba wai ta ba ce ta tsafi ce mai zaman kanta kambun baka kuma ba mai ta bane shi kuma daban yake bai wa abin bada ainu a ce ta a ainu daban mai ta kuma daban Mai ta mai ta tsafi ce kamar yadda tafiyar su daya maita ta gargajiya kenan ta kuma ta zamani ta yi kira yan yan secret court ne kawai amma duk harka ce ta mayu duk ma harka ce ta tsafi na ji wata kafar yada labarai jamus ce jimawa da shekaru da suka wuce da dama suna fira da wani sarkin mayu daga jihohin gabashin najeriya dan jarida yake tambaye shi kenan maitar ba a gadanta ko sai ki ta waskewa bai ce mai ba a gado ba saboda ya san cewar tsafi ce yaro tun yana jariri ake ba shi ita amma uwa kalin alin take in yaro ya sha nono ba a ba shi wannan laifin ba ba abin da zai same shi to amma dan gudun kare ya bijire tun yana jariri sai a kwakwalo ta a ba shi don ka fahimci dai tsafi ce to maita kuma kaga duk da awata suna duk ta share waɗannan da zai ga kusa da kabari ma ba a bi in rana ta yi almuru algari rana ta yi kusa faduwa sai ga mutane ba sa gudun ba sa biya wurin hurumi ba sa bi bangaren makabarta wai akwai fatalwa a duk wasu surakatai ne la haula la la haula la hamata la wala safa kama bi za akhbara sayyidul bashar saboda ka ainu daban saboda haka ake bukatar duk yadda ka ga wani abu da ya faranta maka da sai ka ce Allah ya sanya albarka kai abu kaza yana da kyau kun gane jumlar barakallahu fik kai amma abin ne yana da kyau jariri ne kai Allah ya sanya mai albarka amma kaga shi kyakkyawan jariri mota ce wani isiya kai Allah ya sanya mata albarka aiko tana da kyau da wani lokaci in mutum yana da kamar wajen ce kai abu kaza yana da kyau sai ga tashi aiki kawai kun gane ku sai ga ya tashi aiki kamar da imam qurtubi ya kawo lokacin da yake fasarwa in ya kabila lazina kafaru la yasliqulaka la yasliqulaka bi absarihim lamma sami dhikra wa yaquluna innahu la majnun mun karanta hadisi amma wa kwanan kitabul ain dan ko lokacin da muke tafsiri ma na na sura suratul qalam mun yi magana insha Allah ta'ala walakin haddathana ibn abbas radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallama yace abdullahi ibn abbas in ji sa'id ibn jubair kenan bayan ya gama jin bayanan ɗalibinsa abdurrahman abin nan husain bin abdurrahman sai ce sai dai mu abdullahi bin abbas ya karantar da mu an nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qal daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace uridat alayya al-umam an buje mai da al'ummu an bujiro mini an nuna mini al'ummu al'ummu na ranar alkiyama an nuna min su sallallahu alaihi wasallam fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahab sai na ga annabi a tare da shi akwai arrahabu arrahabu su ne adadin mutanen da ba su kai goma ba daga uku zuwa goma ma'ana ba su rufe goma ba wa kana fil madinati tis'atu rahatin yusduna fil ardi wa la kaza tis'atu rahatin amma a ruwayar muslim yake cewa ruhaid ruhaid zaga da tasirin kenan ar-rahatu al-mukabbar ar-ruhaid al-musaghar ar yan jama'a kwara yace na ga annabi ranar tashi alkiyama ya zo an nuna min annabi zai zo ranar tashi alkiyama da mutanen shi yan kwara haka da ba su wuce goma ba su wuce tara ba wannabiya kuma an nuna min annabi wa ma'ahu rajulu tare da shi mutum ɗaya ne annabi aka nuna mun tare da shi mutum ɗaya ne ya imani da shi warrajulan da kuma annabi da yake tare da shi mutane biyu ne muhammad bin salih al yake cewa wan nabiyyu wa ma'ahu rajul warrajulan ba zai a ce annabi ɗaya tare da mutane uku ba ya zama da mutane uku ne aka ce arrajul kuma da arrajulan maimakon a ce salasatu arjul kun gane sai zama na wa tana da ma'ana au annabi wani annabi da mutum ɗaya wani annabi kuma da mutum biyu yanzu ga game da akwai annabin da zai zo tare da shi akwai mutanen da ba su wuce goma ba ɗaya akwai annabin da zai zo mutum ɗaya ne imani da cikin al'umma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai annabin da zai zo mutum biyu ne suka yi imani da shi mai kenan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahad akwai annaban da zai zo babu kowa tare da shi ba wanda ya amsa mai tambaya ta ana wannan ya rage mai daraja annabta bai rage mai ba wannan bai rage mai ba ashe wannan babban darasi ne ga masu da'awa babban darasi ne ga masu da'awa kada mutumin da yake da'awa yake karantarwa yake faɗakarwa ya ɗauki ma'aunin shi ne taron jama'a bukar ya ɗauki wannan ya ɗauki wani ma'auni shi ne a faɗa mashi in jama'a sun taru yanzu an ba su taru ba kuma su koma sai gobe kada ya ɗauki wannan abin da ake bukata in mutum ɗaya ne yazo fatan da ake shi ne mutum ya shiru la'an yi hajiyar Allah bika rajulan wahida khairun laka min humurin ni'am Allah ta'ala ya shirya da mutum guda ta sanadiyyarka ya gane musulunci ya gane daidai to wannan ne fi duniya da abin da ke cikinta ina ba ta mun gane wanda kyau dole ne masu da'awa masu karantarwa su la'akari da wannan malamai suke cewa ibn malik mai alfiya lokacin da yake da rai ɗaliban shi 'yan kaɗan ne har ma ake cewa yakan zo ya tara hanya ce ku biya muku karatu ina fata wasu yana da shauƙin ya karanta haka muhammad musa alaihi ya kawo a darasin shi na farko Na shirin alfiya amma na makasa din ne ba wai na littafin ba kuna ji da kyau ko to amma a yanzu gaba ɗaya duniya fa ɗaliban ibn malik ne a hau a yanzu haka duk jami'o'i ka je diploma ka je nce ka je digiri duk a alfiya ake ta yawo duk alfiya ibn malik ake ta yawo sawa'un kayi ta ne a najeriya kayi ta ne a masar kayi ta ne a sudan kayi ta ne a saudiya in dai hau za ka yi duk alfiya ake ta tafiya sai Allah ya sakanka mashi bayan rasuwarsa da ɗalibai duniya ta zama ɗaliban shi wana ji da kyau ko saboda haka mu kiyaye akwai maganganun da suke fitowa daga bakinmu ya kamata mu yi musu mu datse su cewar ya kamata malami ya zo mu tafi malami ya gamma da yawa in ya gamma da yawa zai ji shauki zai yi kaza zai yi kaza wannan akwai nau'i na taba wa malami ikhlasi daya akwai nau'i na shi wanda aka gayyata ya je don malam don ya cika gurbi in da mutum ɗari ne yanzu sun zama ɗari da ɗaya don malam ya gaya ba wai don shi ya ƙaru ba kwana ji da kyau ko wannan kuskure ne wannan kuskure ne sosai da sosai shi ya sa wani lokacin ma sai ka je yana cewa ba zai je karatun ba wai yana ganin tunda ba zai je karatun ba yanzu ya ragu malam zai damu kuna jin wannan ko ba ka jin wannan ya ce shi ya ma daina zuwa karatun ya dauka yana wa malami ba wai yana taimaka ma kansa ba ne wannan yana da hatsarin gaske wani ya taɓa rubuta takarda yake da malam jafar zai daina zuwa majalisun sa zai daina zuwa tarawihin sa malam jafar ce kaga adadin waɗanda suke suke kallo suke zuwa karatu na cikin masallaci da wajen masallaci da waɗanda suke gani kai tsaye a gidan talabijin nan borno da yobe da bauchi shi yanzu bai san ya zo bai san ya bai san ya zo bai san bai zo ba ya ce shi kuma zai koma kuma da yake cewa ba zai zai daina zuwa tarawihi ya ce to shi yanzu in ya zo ya wuce gaba zai ba da tahajjud in ya ce allahu akbar to da wani sikeli yake da shi a nan dama ko a kafadar hagu da in mutum ɗaya ya fita zai ji nauyi ya rabu ko wani ɗaya ya karu zai ji yayi a nan Allah ya ji kanshi da gafara Allah ya ji kanshi da gafara to ina son ku fahimci wannan da yawa akan faɗi wannan sai ya kama malin mu da yawa a a ba taimaka ne za ta yi ba kanka za ka taimakawa kar ka taɓa jin wani in ka je karatu malin ya amfani da kai kar ka taba jin wannan amfani mali amfani da kai shine ajin farko kai ne da ka amfani shine aji na farko shine na farko balle ka ji cewar ba za ka zo ba ka daina ka daina zuwa sai aka yaya sai aka yaya ka daina zuwa me yake to a ciki lokacin da ka daina zuwa lokacin wasu za su zo ba wani zai zo ba wannan in ma an bi wannan yaran kenan amma mu muke ciccidawa ci ya kamata a zo ya kamata a zo malam mu ji daɗi a ya kamata a zo don mu fahimtu muna samun karuwa za ka karu ko baka je da littafi ba za ka karu sai ka nuna mai lagwadar sai ya ji cewar ba wai wannan ba duk ranar da ba a karatun ba shi ne ma zai ji cewar ya damu so ka mu kiyaye sosai da sosai in an je karatu wanda ya je karatun shi ya fi amfana kafin malami ya amfana so ka mu kiyaye sosai da sosai mun yi karatu a cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah alhamdulillah mun yi sunan turmudi a gaban Abdul Musin abbad suna cikin dattijai mun yi manyan na hannun dama bin bas ma na hannun dama Muhammad al-Amin Shankiti in zai kira sunan yace qala shaykhuna al محمد الأمين haka yake يجي kai sai Allah ta'ala ya sa za ga wani majalisi na wani malamin za ga mu jama'a ne makare wani majalisin kuma za a ga mutum uku ne hadda mai jami'a baki a lokaci guda tsakanin magarba da insha Allah bai gina ba duk wanda ya je haji ko umara da ya mai da hankali ga abin da zai ba da shaida akan wannan wancan majalisin mutane ne sun faɗari biyar sun dubu, wancan kuma mutum uku ne mutum hudu wancan bai daina ba wannan bai daina ba sadakan mu kiyaye mu kiyaye sosai mu za mu karu mu za mu karu fatan da malam yake da shi duk taruwar da aka yi shine zamana an gane an yi aiki da abin ba wai kawai an taji yau malam ya bada taji akan kaza ya taba suwa a ba haka malam yake nufi ba kowanne da aka ji in ba ga sai zama da taron mu kwara mu ko kwara kenan saboda mu kiyaye sosai da sosai ilimi zuwa karatu zuwa makaranta mutum shi ke karuwa ba malami ne yake karuwa ba shi ake taimakawa ba balle a ce to in ba haka ba za a daina zuwa a an daina zuwa shi ya yi gaban ilimin su kuma sun tsaya da jahilcin su na nasallallahu salamatu wal afiya la ilaha illallah alqiyama guda annabi ya zo ya huce ba kowa tare da shi wani annabin ya zo ya huce mutum ɗaya ne a bayansa wani annabin ya wuce mutum biyu ne a bayansa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ana cikin wannan hali rufi'a li sawadun azim sai aka dago min wasu dandazo na mutane sai na hangi dandazon mutane fa zanantu annahum ummati sai ne zata waɗannan al'umma ta ce faƙila ne sai aka ce da ni haza musa wa qaumi ai wannan annabi musa ne da mutanansa. wannan ya nuna annabi musa yana da jama'a kenan fana zartu sai na sake sauraro fa iza sawadun azim kawai sai ga mutane sai ga dandazo mai tarin yawa dan kasa in jama'a ta jama'a sai ga wurin kawai yayi baki kirin sai ka ce kura sai ka ce wuri ya taso kamar hadari fakila ne sai aka ce da mai hadihi ummatuk wannan al'umma ka ce wa ma'ahum a tare da su kuma saba'una alfan akwai mutane dubu saba'in yadkhuluna aljannata da za su shiga aljanna bai gairi hisabi ba tare da an musu hisabi ba wala azab ba tare da an musu azaba ba ba wai adadin mutanen ne dubu saba'in ba a a cikin dandazon akwai kaso dubu saba'in da su hukuncin su gashi da yake annabi sai da aminci Allah su tabbata gare ya ce sai na neman Allah ta'ala da ya kara mu a hadisin da shi mai fatuwar majid ya kawo ya ce ibn hajar ya kawo shi yace fastazartu rabbi sai na nemi ubangiji na da ya kara mun fazada ne ma a kulle albin saba'ina alfa sai ya kara mun kowace dubu akwai kuma dubu saba'in sallallahu alaihi wasallam farin jakada kenan da dubu saba'in ne za su shiga aljanna bi ghairi hisabin wala iqab sallallahu alaihi a kara mushi sai a kara mata kowace dubu daya a cikin wannan dubu saba'in din to tana da dubu saba'in yanzu aka ce dubu sau dubu saba'in a dubu saba'in sau dubu saba'in ku ji karantarwa ta manzan sallama sun mana haba sai ya tashi fada kala manzila sai ya shiga gida fa khaban nasu fi ulaik sai mutane suka ci gaba da to wai su waye waɗannan dubu saba'in din dan mutane su ma su amfani da tunanin su amfani da kifa da su iji jihadi فقال بعضهم sai suka ce dubu saba'in din nan fala allahumma allazina sahibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam takan yin su ne waɗanda suke sahabban manzo Allah ne tun farko tun tun tun nan so suke tare da shi takan yin su ne magana ta nawa ta daya wa qala wasu suka ce fala allahumma allazina wulidu fil islam takan yin su aka haife su a musulunci falam yushriku billahi shay'a ba su taɓa shirka da Allah ba kowa yana tunani yana wasa kwakwalwarsa wa zakaru ashiya suka faɗi dai abubuwa da dama wani ya ce watakila su ne kaza wani ya ce watakila su ne kaza sai manzo sallam bai faɗa masu ba sai shiga gida fa kharaja alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru yana sallallahu alaihi wasallam sai suka bashi labarin da suka tattauna fa qala sai ce kuma allazina la yastarqun sune wadanda ba sa cewa a yi musu ruqya ba sa cewa a zo a yi musu addu'a a zo a yi musu tofi ba sa cewa a zo a yi musu tofi wala yaktayun ba sa sakiya wala yatafayyarun ba sa canfi wa ala mai tawakkalun ga ubangijinsu kaɗai suke dogara istirka shi ne ka nemi a maka rukuya. wannan baya hana kai kanka rukuya kenan eh amma me ake magana ka nemi wani ya zo ya maka rukuya. kamar in ka nemi wani ya zo ya maka rukuya, wani ya san abin da Allah ta'ala ya dora maka kenan kamar kana kai karar ubangiji kenan ka gane ko wani zo kai ma addu'a lafiya ku nama ce to shi wanda ya tsantsanta tauhidi sai ima kanshi kenan. wanda yake ka zo ka ce ai ma addu'ar fa ba laifi bane halas malas ne wani don Allah kai min addu'a zo kai min addu'a wurin na bana jin kafan nan tawa zo kai min tofi ya karanta qur'ani ya duk halas malas ne amma ba tun ba cikin dubu saba'in kuma <laughs> eh baya cikin dubu saba'in domin waɗannan dubu saba'in ɗin ka lura abubuwa nawa aka kore na farko ba sa istirka shi shine neman wani ima addu'a ba sa wannan amma baya ana sima in na ce addu'a ba addu'a ta tofi nake nufi addu'a ta tofi ba wai addu'a ta du'a matsala ko duwa ijab abin nan ba dai kenan wala yakta ba sa sakiya sakiya kuma galibin mutanen karkara sun san wannan kurji da yake fitowa mutum sai a sa abin nan a wuta a sa cibiya eh, a wuta ko sai a kuje wurin rasulam ya halatta amma ya ce baya son shiga al'ummarsa baya son shiga al'ummarsa har ma yayi sa'ad bin zurara amma dai baya so amma suna baya son shiga al'umma sauki eh, akwai azaba waɗannan guda biyu duk halasi kun gane ko ita sakiya halacci ita istirqa halas ne wala ita tayyirin ba sa canfi canfi kuma haramun ne ku gane ko canfi haramun ne wa ala rabbi ne tawakkalun abin da yasa haka ga sa kadai suke dogara canfi za a zo a bayanin sa a gaba domin yana da babi ganewa mai zaman kansa ka abin da ya shafi canfi فقال ukashatu bin أكاشة sai محسن dan أكاشة ya tashi dan دم ya tashi yana cikin waɗanda suka musulunta tuntuni ya yi hijira zuwa ga manzo Allah su sallama madina kenan ya halarci yakin badar ya yi shahada a yakin ridda da aka a shekara ta goma sha biyu hijira sai ukasha ibn musa ne muke yace ud'u Allah an yaj'alani minhu ya rasulullah ka roki Allah Allah ya sanya ni cikin su ya manzo Allah ka roka min Allah Allah ya sanya ni cikin su qal sai manzo Allah yace anta minhu kana cikin su ثم قال رجل آخر sai wani mutum na biyu ya miƙe faƙala ya ce udu umma an yaji alani minhu roƙi Allah ya rasu lalla, Allah ya sanya ni cikin su wannan dubu saba'in ɗin faƙala sai ce sabaqaka biya ukasha ukasha ya riga ka da wannan addu'ar guda ɗaya kaga sai manzo Allah bai ce shi ba ciki ba kuma sai manzo Allah ya kaga ka lura da kyau in manzo Allah ya ce kai ma kana ciki ne nan na uku zai tsaya na huɗu zai tsaya na biyar ba sai ya ga samun dubu saba'in din ya kare tun kafin ya zo nan in mana wato ka fahimci ma'anar sallama mutum ne ne ba ka cewa mutum ne ne hikima kamar ka rage ne hikiman ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce ukasha ya riga ka da wannan sai da tun da ya hana na biyu na uku ma bai tashi ba balle a samu na hudu dan in dai aka ce yace kana cikin su babu yadda za a yi na uku bai tashi ba amma tun da yace na an ukasha ya riga ka da wannan guda ɗaya kaga sai na uku bai tashi ba na hudu ma bai tashi ba Allah ta'ala ya kara manzo Allah daraja wannan hadisi bukhari da muslim sun rawaito shi duk da malam ya kawo shi ne bai gairi azu bai ce komai ba bai ce bukhari ko muslim ba amma bukhari da muslim da tirmidhi da nasai da sun rawaito hadisi da wannan kuma yana nuna mana kenan ba a kafa hujja da yawa ce ai mun fi yawa ku dubiye mu ku ha duk ba da wuce da yawa gaskiya sunanta gaskiya annabi zai zuba wanda ya imani da shi sai mutum ɗaya annabi zai zo ba wanda imani da sai mutum biyu za ka ce kuma dan suna su biyu shine ba su suke akan daidai ba a gaskiya sunanta gaskiya ba tare da an da killa ba ba lura da an lura da kasara ba qala rahimahullah fi masail al-ula fi tauhid na farko sanin matsayin mutane akan abin da ya shafi tauhidi matsayin mutane dangane tauhidi wani ya dara wani wanda ta hakikin tauhidi shine zai shiga aljanna bi ghairi hisabin wala iqam amma wanda yayi tauhidi amma bai ta hakikin sa ba wannan baya nasa a ce to yayi bayani asaniyatu ma ma'ana ta hakiki abinda ake nufi da tabbatar da tauhidi shine tsantsanta shi babu shirka ba bid'a kamar da bayani ya gabata asalifatu sana'uhu subhanahu ala ibrahim bi kawnihi lam yakun min al-mushrikeen yaban da Allah subhanahu ta'ala ya wa annabi Ibrahim da cewar shi bai taba kasancewa daga cikin mushrikai ba wannan ba karamin yabo bane ba karamin matsayi bane الرابعة ثناؤه على سادة الأولياء بسلامتهم من shirk. sana'uhu yabo da Allah subhanahu ta'ala yi ala sadatul awliya akan ga manya manyan waliyansa manya manyan bayansa na kwarai bi salamatihim min shirk da cewar sun sallamu sun abin nan sun tsarkaka daga barin shirka duk wanda yake waliyin Allah ne na gaske na hakika wanda Allah ta'ala ya tabbatar da shi waliyin sa ne za ga babu shirka tare da shi baya kiran a zo a mishi balle ma inda wani as-sadisatu kaun jamii li tilka al-fisal huwa tawakkul abin da yasa aka tara waɗannan ɗabi'u baki ɗaya shine tsantsa goran tawakkuli al-khamisatu ya dan ji hankali ne kada al-khamisatu كون ترك الرؤية والكي من تحقيق التوحيد الخامسة نبير كون ترك الرؤية كسن ربنا الرؤية توفي barin tofi walkai da sakiya barin tofi da sakiya a basu mutum ya basu kada yi min tahqiqat tauhid yana cikin tabbatar da tauhidi ba wai yana kore tauhidi bane kamar da na akwai bambanci tsakanin arruqya da istirqa shi ne ka nemi wani ya zo ya maka ka gane wannan da ke ko rukuya kuma shine kai wa kanka nam kai ba za ka nemi wani ya zo yi maka ba da ya ga kuna mata har zai ka sai ya zo yi maka eh wadih ba wani abu kai kai ka nema a'a saboda shi ma yana da hadisi cewar madubicin ku shine wanda yake amfanar da al'umma saboda mutum ya amfana da dan uwansa da ya ga kona ma ta harbe ka ko miciji sai zai yi maka rukuya shikenan kai baka nema ba balle ka fita daga cikin yawa so yanke kenan ko yawa neman magani halas ne fa halas malas ne halas ne saboda haka ko da ka ce kai ba za ka yi ba wannan baya hana a cikin 'ya'yanka idan ya samu wani karka ce za ka ɗora shi a kanka a'a ka je ka nemo mishi a zuwa mishi ko kuma ka yi mishi ko cikin iyalanka cikin matanka in kana da ita ko cikin 'ya'yanka kun yi dariya goro ba sai ruwa kan shi ba ana ba ta mafi wannan da kyau saboda haka idan za ka ɗora kanka ɗora kanka daban kuma ɗora 'ya'yanka daban السادسة كون الجامع لطرق الانفصال هو التوكل abin da ya hada waɗannan ɗabi'u shine tsantsago abin da ya sa mutum bai yi ba shine tsantsagoran dogaro ga Allah subhanahu wataala as-sabi'atu umqu ilmi sahabati li ma'rifatihim annahum lam yanalu dhalika illa bi amal umqu ilmi sahaba zirfin ilmin sahabbai zurfi na ilimin sahabbai ne ma'arifatihim da sanin su annahum su da aka ce za su shiga aljanna bai ghairi hisabin wala iqab lam yanalu zalik ba samu ba su samu wannan matsayin ba illa bi amalin sai da aiki ba wai kawai fada aka yi aka koma aka zauna ba a sai da aka tashi aka yi aiki wa qul i'malu asaminatu hirsuhum ala alkhair yadda suke yadda suke kwaɗayin alheri yadda suke kwaɗayin alheri dan wannan ya ce suwa ne kaza suwa ne kaza suwa ne kaza a tasi ta hajji al'ummati bilkanni ya ce wani kaifiyya a tasi ta tara fadola ta hajji al'umma matsayin wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bilkanniya ta bangaren adadi shine alkamiyya in ka manta sai ka tana da kam eh ta bangaren yawa cewar annabi sallama zai zo tare da al'umma da yawan gaske a lokacin da wani annabin zai zo wa ma'abu rajulun wani kuma rajulan amma sai annabi sallama zai zo tare da shi akwai al'umma makare domin kowanne annabi zai zo tare da al'umma sa ne wata kullu ummatin jafiya kullu ummatin tudu'a ila kitabiya wa kullu ummatin tudu'a ila kitabiya wal kaifiya da kuma yadda aka yi ta samu wannan matsayin shine tahqiqut tauhid al'ashara fadilatu ashabi Musa falalar sahabban annabi Musa alaihi asalin waɗanda suka yi imani da suka bi shi ba tare da sun jirkita addinin ba alhadiyata ashara ardul umami alaihi alaihi salam yadda aka ujiro mai da al'ummu aka kawo mai al'ummu gaba ɗaya su ya ga su wannan falala ce ga manzon Allah sallallahu a ce ya ga al'ummar alkiyamar da za ta tashi gashi an nuna mashi ita ga yadda wannan annabi zai zo wannan annabi zai zo wannan annabi zai zo ka san wannan ba karamin matsayi bane asaniyata ashara anna kullu ummatin tuhsharu wahdaha ma'a nabiha kowace al'umma za a tashe ta ne ita kadai tare da annabinta ba wai za a cakuɗa ne duka ba a cakuɗa duka su kuma annabawa su ware ba annabawa su ware a kowanne annabi yana gaba al'ummarsa suna tare da shi shine wannan ya nuna mana kenan kulla ummatin ko ta al'umma tu ushar wahdaha za a tashe ta ita kadai ma nabiya tare da annabinta ba wai za a tashe ta ita kadai sai an fara tasan annabi adam sannan annabi hudu sannan a kowace al'umma da annabawansu za su tashi za su hari saboda in mutum ya yi aiki irin na al'umman manzan Allah su suna kaga yana ciki kenan a salista ashara qillatu man istajaba lil anbiya karancin waɗanda suka amsa ma annabawa waɗanda suka amsa ma annabawa kaɗan ne kun ga ko ashe kenan mutum yazo yana yana kafa hujja da yawa ba zai zama dalili ba zai zama dalili ba kaɗan ne suka amsa ma annaba don wani annaba zai zo mutum ɗaya aka aiko shi ka san ba wai an aiko shi cikin mutum ɗari ba ne eh to ko cikin mutum ɗari ne kaga an bar nawa kenan sosai da tara wani annabin zai zo wani sama'ahu ahad kuma bai rage mai darajar shi ta annabta ba الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي wahda. lalle duk annabin da babu wanda ya amsa mashi zai zo shi shi kadai la ilaha illallah الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بكثرة بالكثرة وعدم الزهد في القلة الخامسة عشرة تقوم شابير ثمر ثمرة هذا العلم daɗin wannan ilimi ilimi yana da daɗi alkhairin da ke cikin wannan ilimi shi ya sa malai ce wa huwa adamu liktirar abinda za mu yi la'akari da shi ne adamu liktirar rashin ruduwa bil kasra da yawa kada mu rudu da yawa wa adamu zuhudu fil qilla kar mutum ya guje ma inda ake kaɗan. a'a ba a hisa muhammad ibn abdul ya kawo wannan din a cikin kita a masail jahiliya ita ce matsala ta biyar cewa annan yana cikin manyan manyan ka'idojin su al-iktiraru bil aksar ruduwa da wanda ke yawa ai mun fi su yawa ku dubi yawan mu mana ku gani an yi fi yawa wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa ma wajadna li ahadihim min wa ma wajadna li aksarihim min ahadin wa wajadna aksarahum lafasiqin wa ma yu'minu aksaruhum billah illa wa hum mushrikun zaka duba aksar aksar aksar mafi yawan su so daga dan yawan ba shi bane kun lura da ce ko a'a gaskiya sunanta gaskiya ba cha ku duba yawan mu gani ai mun bi shi a sai dai a wace kasuwa a kasuwar jahilai ba irin hajji da ba a kasawa السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى الرخصة sassauci dama da aka bayar fi ruqya wurin yin addu'a wurin tofi a ruqya shine tofi min al'aini na abin da ya shafi kambun baka wal huma da abin da ya shafi zazzabi duk ana yin tofi idan waje na ce rukuya shi ne tufi in ka in ka karanta ya karanta sai ka tufa ai kana karantawa lokacin da zaka kwanta bacci ka hada yatsun hannunka haka ka karanta kul wallah sai ka biyo ta da falaki sai ka biyo ta da nas sai ka tufa wace kana tufa sai ka shafa tun daga ka an ka shafo sai ka sake maimaitawa kulwa da falaki da nas kana tufa kana tufa sai ka ci dora daga inda ka tsaya dazu sai ka sake maimaitawa har uku ai ka za ka yi a rukuya ina ba ta mun gano wannan da ke ko saboda haka mutum ya ɗauki karatu a matsayin karatu kullum kada mutum ya bari wata atifa wata siyasa ta shige shi don dai a bambanta kawai wannan ba ita bace ya tabbata a littafi ya tabbata a littafi da suke yin rukuya suna da dalili suna dalili shi kenan kawai ne hukuncin ta halas ka zo kana kiran mutane bokaye kana kiran mutane yan buri bai taso haka ba bai kamata haka ba me ake karantawa a rukuya din kaza da kaza da in akwai shirka nan ta shirka ya zama bori kenan ya zama girka in babu shirka qur'ani ne abu shi za a karanta abin kuma kai dan dai cin ba waɗansu nuna mugayen dalilai mugayen ɗabi'u kawai a ce kaza a ce kaza a dinga wawanta da kwakwalen mutane wannan ba shine abin da yake daidai ba duk mutumin da mutane suke saurara shi to ya sani wajibi ne faɗa musu abin da yake gaskiya wallahi shine wajibi a kansa in ba da sun aminta da shi ba da ba saurare shi ba kuma ranar alkiyama in suka tsaya gaban Allah to zai gane kuransa wannan ita ce abin da ake bukata ka gaya mutane hakikanin abin da yake gaskiya amma dai dai a dai a gane mu kusan ko ma dai da ita halafin yammu ba wanda bai taso ba masu Allah salamatu wa lafiya sariya ta ashara umqu ilmi salafi da qawli qad ahsana man intaha ila ma sami walakin kaza wa kaza فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني ألقوا إلى السلف زرت إلى مجبتا wato ilimin magabata ilimi yana da zurfi ba za ka fahimci ilimin magabata yana da zurfi ba sai ga da suke tafsirin alkur'ani mai girma kullum za a ga aya ce aya kawo ta in ma samu sahabi daga cikin sahabai tabi'i daga cikin tabi'ai ya fassara ayar sai ke sai ga a yanzu sai wani ya mata su dara biyu wani sai ya yi shafi uku yana fassara wannan kalmar ana da littafi mai zaman kanshi fadlu ilmi salaf ala ilmin khalaf falalar ilimin magabata akan ilimin waɗanda suka biyo bayan su amma sai ga rana tsakiya mutum shi na ganin ma imam malik ibn anas ya yi kuskure kaza ya yi kaza imam abu hanifa bai yi ba imam shafi'i bai yi ba imam ahli sunna wal jama'a imam ahmad shi ma yana ta ina in ba za bude mai musulun na imam ahmad ka ce ya bude da kansa eh, hadisin da ya fara gani ya karanta shi sai ka haɗa shi da aiki ko kuma ka dashi ka ce ya zaɓi abin da yake so inda yake so ya karanta tun yi abin da masa ya bi magabata yana aibanta su yana tsine musu yana addaba su ga malam ya faɗa ya ce ulku ilmin salaf zurfin ilimin magabata saboda ne malam ya faɗa haka saboda ya ce kada ahsana man intaha ila ma sami hakika ya kyautata duk wanda ya faɗi wannan magana don ya faɗe ta akan hujja walakin kaza da kaza sai dai abu kaza da abu kaza ga hadisin abdullahi bin abbas fa'ulima sai aka san cewa annal hadith awwal hadisi na farko da wancan in ruqya la yukhalifu sani baya hana hadisi baya saba ma hadisi na biyu da yake la yasarqun wala yaktawun saboda ne saboda in yin kin ka nemo wani yi maka tofi wannan ne ta hakiki tauhid kai kana son ka shiga cikin mutane dubu saba'in shi ne kawai sa shi kuma wancan da yake gani ya san kofar Allah tana da yawa yawa sannan goma za Allah ma ya ce a ƙara mashi kuma an ƙara mashi irin eh, yana cikin wannan saboda saboda ka hadisin farko ya cikin da ya cikin da biyu na biyu ba da na farko الثامنة عشرة بعد salafi an مدح insani بما ليس safi yadda magabata suke nesanta da mutum ya yabi kansa akan abin da ba shi da shi bu'udu salaf nesanta da magabata suke da shi an madahal insan kan yaban mutum bima laysa safi da abin da ba shi da shi saboda mu saboda ya ce ba sallah nake ba a lokacin ba sallah nake yi ba التاسعة عشرة تقوم الشاترة قول أنت منهم kai okasha kana cikinsu wannan alamun min a alamin nubuwa babbar alama ce daga alamun da ke tabbatar da annabtar manzon Allah sallallahu ta'ala wasallama don shi kadai ne zai ce anta duk wani wanda ya ce maka anta minhum sai ka ce minhum yana komawa ina Allah hum din ina yake komawa dole ne dan kada ai tarayya da annabta kada ai tarayya da manzo Allah sallama wurin annabta kada ai tarayya da manzo Allah sallama wurin annabta shi kadai ne zai ce maka anta minhum ai anta min ahli janna ka ce alhamdulillah amma duk wanda ya ce maka anta min ahli janna anna lahu hadha an ishirun fadilatu ukasha falalar ukasha ibn mihsan kuma ka dubi sai Allah ta'ala ya kaddar mutuwar sai shahada wanda yake an tambaya na sallama wanda in shahada za a yi tambayar kabari yace, ce ai eh, hasken takobi da ya girma mai ya kankara komai kuma hasken takobi kuma ai za a jira da shi Allah karɓe su matsayin shahidi Allah karɓi malam Jafar matsayin shahidi alhajiyatu al-20 isti'malul ma'arif amfani da waɗansu kalmomi na kau da kai amfani da kalmomi na kawaici sai maza Allah bai ce baka cikinsu ba kawaici ta yi ƙarfi ce hausar kawaici akwai wanda bai gani ba wani fasara fassara sai gode turanci za ka fasara ba da ka ba to gani eh kawai ci ma'ana eh, bai tunkari abu kai tsaye ba kaga da ya ce saba kaka biya ukasha kun gane ko sai kaga wannan ta tabbatar da nabi ko ba tabbatar da shi ba ba ta tabbatar da shi ba dan ya ce nabi ukasha ya riga ka dinta to amma da ya ce baka in ce baka cikin su ba kaga ya bayyana gaba ɗaya ko ka gane ko in ya ce mishi a'a fa eh ya zai ji a jikinsa ka gane ko ma'ana a rasu lama yana amfani da lafuzza wanda yake suna yi yawa sahabban shi zuciya sai ce kwaya ɗaya ce uka shi ya riga ka da ita shi ke da kuma kamar yadda muka ambata ɗazu hikima ta annabi sallallahu ta'ala sallam dan in ya ce kana cikin su na uku zai ce na hudu na biyar sai ga yau الثاني الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم kyawawan ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sallallahu yana kyawawan ɗabi'u yana dubi yadda ya zauna da mutanensa yadda ya jefa musu tambaya ya jefa musu magana sai ya gida don ya basu kowa ya tattauna to waɗannan mutane su dubu saba'in ɗin waɗannan su dubu saba'in ɗin wannan ya ce su ne allazina wujudu fil islam Allah akbar sunan da aka yi musulmai ba su taba shirka ba kenan su suna ganin tunda daga baya suka musulunta kamar ba sa ciki su kuma wani yana ganin a su ne wanda suka daɗe tare da manzo sallallahu alaihi tun farko fi sa'atul usra kowa da yana faɗan nashi annabi sallallahu da yazo yace su ne kaza su ne kaza su ne kaza subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik kuna ji da ke ko yace ina cewa wala azab wala iqab hisabin dubalata bi ghairi hisabi wala azab ko gane ko ja da farko da ce babu man haqqaqa tauhida da kal jannata bi ghairi hisab ne kenan eh, eh a wala azab wannan yana cikin fasar yana cikin hashiya ne Almomin da nuskar da ke wuri na da gairin sabin wala azab E shi ne subhanallah alazim subhanallah tuntuba harshe ne tuntuba harshe ne tambihi ne sosai qayyim barakallahu fi yake cewa muna da dama mu kala waɗansu matsala daga cikin waɗannan masail din kuna jin tambayar akwai dama na ƙara matsala daga cikin wannan masail din in ba kuma ta ba cikin durusu da muka faɗa muka ce kamar sharhi ne kamar tsokaci ne wanda yake kai ma za ka iya hararo wasu abu da malam bai hararo ba Kuna ji da ce ko sai da yake cewa dan wa man nasir yake cewa domin anan shi Hussein bin Abdurrahman yana gaban malamin sa Sa'id bin Jubair da Sa'id bin Jubair ya tambaye shi sai ya hakaito masa magana wani malamin sa kuma sha'abi kun gano wannan da ke ko ya ce kenan ya halatta idan kana gaban malaminka kun gano wannan da ke ko sai kai wani abu sai malamin ya ce maka saboda ne sai ka ce ai malam wani malam wani ya karanta da mu hadisi kaza kaza kaza wannan ya halatta wannan ya halatta kun gane ko kawai ta yana abin da muka ta yana za a isar da kyakkyawan lafuza da kyakkyawan wannan ya halatta nan za a karanta magabata suna da malamai da dama wannan malami ya kware bangaren qur'ani wannan bangaren hadisi wannan kaza wannan kaza da sauransu a babu annabin da aka turo shi zuwa ga al'umma kun ji tambayar da yi cewar mun taba magana a tafsiri cewar da mala'iku za su je wurin annabi lot sun biyo ta wurinsa to shi ma iya wani yanki aka bashi kenan ai kowanne annabi da na gani ana turo shi ne zuwa ga wani yanki ko wata al'umma kaga annabi isa wa rasulan ila bani isra'ila sai waɗanda suke shiga irin tasu a fasara abdullahi dan abbas suke hali irin nasu haka na annabi ibrahim shi ma an tura shi a wani yanki ne annabi lut shi ma an tura shi wani yanki ne Aya ne ko fa amana lahu lut wa qala inni muhajirun ila rabbi kowanne annabi ana tura shi ne annabi shu'aib ila madyan manzo Allah sallallahu alaihi shi kadai ne aka tura shi zuwa ga duniya baki ɗayanta balarabe da wanda ba balarabe ba mun gane wannan da ce ko sai daga ba da kuma wanda ya ce akwai wani annabi bayan sa ko ka ko a zamanin sa shi kadai ne sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa cewa kana nabiyyu yub'athu ila qawmi kafa eh, khassa wa bi'thu ila nasi kafa ko amma tambaye shi ita ce waɗannan annaba da aka ce za su zo su kadai kuna ji da ce ko ba su da mata ne ko 'ya'ya ai mata ko yaya daban bin addini na musulunci kuma daban kaga yin dai da ne annabi nuhu yana da da ka gane ko amma yayi imani da shi kaga ranar alkiyama ba zai shiga jama'ar annabi nuhu ba kenan in dai mata ce annabi nuhu yana da mata ta yi imani da shi ranar alkiyama ba za ta shiga cikin jama'a shiga kenan ana yi ana yi da kunama da cizon cinnaka da rina da zuma duk waɗannan ana musu ruqya a gane kuma saboda ka za a ne akan ba akan yayi ba akan ya halitta yi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk